فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد الكريون ونيمك حلقا سبو دا كابرتشنسو سنة الظالمي دا أزابر كالي دنجي da gidajensu a rushe babu mutanensu a cikinsu kuma rijiyoyi nawa suka wofinta daga masu ɗibar ruwa a cikinsu saboda hallaka su kuma manyan benaye masu ado guda nawa ne ba su iya kare mazaunansu ba daga azaba.